ranar ashirin da hudu ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wadda ta daidai da goma ga watan shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na goma na biyar daga cikin kasasuwan karatun ainihin da kuma sharhin littafin الفتوى الحموية الكبرى تشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله Sarki كنسر كي دافر تامشي idan ba a manta ba karatunmu na jiya mun ɗauko matsaloli masu girma kwarai da gaske waɗanda mala ya fara tattauna mana dangane da ishara kan fara tattauna bambanci tsakanin tariƙatu salafi da kuma tariƙatu alhalas a nan ne muka fara shiga wasu matsaloli masu matuƙar muhimmanci kwarai da gaske har mun ɗan tsogale wata matsala wadda ta shafi wata kalma da ta faɗo cikin wata nuska ta wannan ainihin wato littafi lokaci ya ƙure mana ƙwarai da gaske a yau in allah so zan ba da ƙarshe don tattauna muhimmancin wannan ainihin wato matsala insha allah wadda dab da wannan wuri ne za mu tashi idan ban manta ba shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiya a darasin da ainihin ya gabata yanayi mana magana ne dangane da abin da ya shafi zargin ainihin wato salaf da kuma hanyarsu da wasu suke akan cewa akwai kunci da kuma kuntatawa dangane da abin da ya shafi sanin Allah maɗaukacin sarki da sanin hakikanin sunayen shi da sanin hakikanin siffofin shi wannan zargi ne wanda a na al'amari zai iya tsalle koma kan annabi sallallahu alaihi wa sallama domin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ya aiko da alqur'ani ya aiko da bayani akan Allah maɗaukakin sarki kuma ya kallafa mishi ya yi bayani to idan aka koma ana zargin ɗaliban shi na farko da cewa ba su fahimci aƙiƙanin tauhidi ba na al'asma'u wa sifat ba su san Allah haƙƙal ma'arifa ba to kenan wannan zargi yana koma kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙarƙashin haka wannan magana mummuna ce kwarai da gaske sai shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya yake cewa ai a ɗabi'ance zai yi wa abin da ka so shi kake kaunar shi har ka amince kana bauta mishi a ce kuma wannan abin baka bada muhimmanci wajen ka san hakika ne shi ba domin wannan abu ne wanda yake koda ga 'yan duniya da suke son duniya za ga duk abin da suke so sun bada muhimmanci game da sanin shi da kuma gano yaya ike yaya al'amarin shi yake Allah madaukakin sarki ya taimake mu to nan in ba ku manta ba daga cikin maganganun karshe karshe da malam ya bayani akai yace bayani dangane da ainihin wato su sahabbai dangane da alaƙar su game da sanin Allah maɗaukakin sarki da kyakkyawar fahimtar ainihin aƙida wannan abu ne wanda yake wannan littafi wanda asalin shi fatawa ne bai isa a ce an rubuta yaya aƙidar sahabbai take ba a nan ne ba kuma ta ba muka ishara zuwa ga wasu manya-manyan littafai guda ainihin hudu daga ciki da akwai littafin sharhu usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a na al-imam al-lalikai da kuma ainihin kitabu shari'a ta al-imam al-ajurri mala abubakar kenan da kuma almajirin shi mai suna abdullahi abu abdullahi ibn babba a cikin littafin shi al'ibana da kuma littafin abdullahi dan gidan imamu ahmad allah maɗaukakin sarki gafarta musu waɗannan malamai da su da ainihin waɗansunsu da yawa daga cikin malaman salaf sun ba da muhimmanci game da bayani akan mecece hakikanin sahabbai da kuma aƙidarsu da kuma bayyana irin yadda suke da zurfin ilimi da cewa sun zarce kowa game da sanin Allah da siffofin shi da duk abin da ya shafi ilimi kowane iri ba don komi ba saboda su ne waɗanda annabi ya fara karantarwa kai tsaye sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to nan sai malam ya ce kuma duk wanda ya nemi wannan ilimi game da gano yaya sahabbai suke wajen sanin Allah da haƙiƙanin shi ya dubi abubuwan ɗaiɗai bayan ɗaiɗai da lallai zai san cewa sahabbai sun fi kowa ilimi kowane iri domin ai a jiya din muka ji na soshin hadisai da suke cewa babu wani ainihin wato tsuntsu da ke ɗaga fikafikan shi yake fitarwa a sama sai da annabi ya musu karatu ya ba su ilimi a kai mutanen da annabi ya karantar da su irin wannan sai zama kuma allah maɗaukakin sarki ba su san shi ba wannan ainihin